وان ربك هو يحشرهم innahu hakimun alim Hakika Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ne zai tayar da su gaba ɗaya a ranar alkiyama domin ya saka ma wanda ya kyautata da kyautatawarsa mai munanawa da munanawa Hakika Allah mai hikima ne a cikin tsarinsa masani ne babu abin da yake ɓuya a gare shi